ina ko matsawa zan fulle miki kai kaina eh kuma gaji ne kudin ne kudin ne ciki kudin eh, ne ani <laughs> ya san ba za a rasa nono a riga ba irin wannan katafaren gidan na alfarma a ce babu kudi a ciki ai faɗa ma ɓannar baki ai haramun ne ba ni kudin Jini matsawa na ce, Para na eh, Sadi ne, taimakon gaggawa nake so, 'yan fashi ne suka shigo gidana, Allah ya taƙaita. to to to to to to na eh. baba baba yale na kira yan sanda yale shi yale shi baba abin da ya na kira ka na kira ka ne da umma godiya kuma ni yanzu ba na kallon ka a matsayin mai gadi Allah sarki ina kallon ka a matsayin dan uwa dan duk mutumin da zai sadaukar da rayuwarsa ya zo ci taka da ta iyalinka hajiya wannan mutum ya fi karfin a kira shi mai gadi shi yasa na ce hajiya ta fito mai ma godiya Allah ya kwace mu ka kwace mu gaskiya gaskiya ne alhaji wannan shi yasa nake bari in kira ka amma godiya to amma alhaji in aka duba yana ɗaya daga cikin aiki na kuma yadda ake kula da ni da iyali na ai ba ni da abin cewa sai dai Allah ya saka da alheri gaskiya eh Allah ya saka da alheri eh, baba ai ka yi mana komai wallahi mun gode mun gode mun gode mun gode godiya wallahi so da tari sai ka ga mutane masu irin aikin nan naku ko me suke yi baya shafan cikin gida sai dai kawai bakin gate ɗin kawai amma kai kana jin ƙyas ka shigo ai sai dai mu gode ai wasu masu gadin ma idan suka ga ta tsallake su duwa za su yi wannan haka yake wallahi guduwa wannan ne dai sa na ce mun gode kuma ina so ka saki jikinka ni a matsayina na mai gidan nan ba ne ma kallon mai gado ne ma kallon dan uwa uba kuma idan ka ga akwai wani tuntuɓe a game da iyalina baba na baka dama ka ba da shawara ko kai faɗa na gode Allah saka da na gode na gode na da godiya masha Allah da godiya to ka san yanayin rayuwa eh, Abdul kai kai kai kai kai dole ne sai ka kai kai inda Allah bai kai ka ba zo ka samu mutane muna magana na arziki na kirki ka zo ka dinga mana fita fita ruwa na ke so da Allah a ku tsaya haba wannan wace irin magana ne danki ne fa wannan kuma ruwa yake so ba ki gane sa ne sai ki dinga bala'i ta ta ta ta ta in ba za ki bashi ba ni zan bashi Alhaji ya san inda ake ibo ruwa ya san ya shigo mana mana zance na jaje abin da ya faru da mu kawai ya zo ya dinga mana iskanci a nan ruwan bai san inda zai je ya dauka ba kai kake bata shi dama kai kake bata shi sai ka zo wata rana kana mitin yana dizga ka a cikin mutane sannan za ka fahimci abin da kake yi fita mara hankali kawai ko kana son gabo daman kai kake bata shi ka ci gaba da bata shi wata rana kana tsakiyar mutum zai zo ya dizga ka to Allah zan koma wajen baki aiki to hajiya mhm. duk yadda ya bata min gida da shinkafa yaro ya dinga abu kamar mara hankali ko da yake ba hankalin gare shi cikakke ba duk a dinga barin shi ana sa shi barin shi sa shi kai yanzu ya sha yanzu ba ka mai siga ne kana ɗin ma dai a ta haka to ka gaishe ta ka je ko a'a Lima sanda zuwa yawa wannan jakafa kuma ya na ganki anan me kike yi? Wallahi wani yaro na fito zan aika na ga mai aya na tsaya saya. sami a hanya. Lafiya kalau. ta na ganki da kinkime miyar jaka. Sannu aiwa. Yaro kawo. a ta yani. Na gode ko bari in sallame ka. A'a ba shiga aya ungo ɗan gidan malam Buwa ne. An gode. Umma kin san na gaya miki dama ina neman canji a wurin aiki. Eh kwarai kuwa. To shine yanzu aka dawo da ni mahaifata. An dawo da ni wannan asibitin na nan tudun. Allah sarki kici an dawo da ke mahaifaki. Aiko Umma ina baba. Kai har kin sa jikina yayi sani ni ba za ki ce ina nake bahe baba yana nan. Kin sai ya samu aiki a gidan Alhaji Sadi yana musu gadi. Wallahi. To mu shiga kenan bari in je zan je in ganshi. A'a tsaya mana ki bari mana sai ya dawo. Mu je ciki. Ai zai dawo ya same ki har gidan baba. Wa alaikum salam. Baba? Yaushe aka zo kuma? Wallahi baba ban daɗe ba. Kawai na gaba zan iya haƙurin har sai ka tashi daga gurin aiki ba shine na ce bari in zo in gaya maka na sauka lafiya. Alhamdulillah an sauka lafiya. La lafiya la alhamdulillah. To, yar baba wani hutun kuma aka samu? A'a. Baba hutun muka samu ba. Kawai dai na ji in zo in zauna da iyayena ne kamar yadda kowace mace mai mutunci mai daraja take zama a gidansu. alhamdulillah na gode allah ya miki albarka allah ya raba ki da duniya lafiya shi yasa a mu a kullum nake miki addu'a kuma na ji daɗi irin biyayyar da kike mana allah ya baki masu yi miki ba zan sake gajiya ba dai kamar yadda nake gaya miki in za ki hulɗa da jama'a ki sa tsoron allah in kowa baya ganin ki Mai duka yana kallon ki in an amince da ke ki ci amana duk maganar za ki gaya jama'a gaya musu gaskiya kada a same ki da mai karya kuma duk abin da kike ko karatun kur'ani kike in aka ce allahu akbar aje je kike ga da ubangijinki kin ji ko allah miki albarka amin baba kai kai kai me yasa kai baka da nutsuwan daukan magana ne kunnen ka a toshe yake ya dode gaba da me yake damu ka me baba abdul ana kira to baban wa wato sunan shi abdul kuma ɗa ne a gidan nan shi ne ɗan fari kuma shi ne ɗan auta domin shi kaɗai allah ya ba alhaji idan akwai abin da ya fi komai ƙanƙancewa ko kankastata a gidan bai wuce abdul ba uwar shi ba ta ƙaunar shi ko na silabiyar amma ni a nawa tunanin idan na yi shiru ina mamaki sai in ga ko dan lalura da take cikin shi ne shi yasa suke mishi haka amma baba ai wannan baya iya zama uzuri kamata ya a ce sun kula da shi fiye da yadda suke kula da kansu to hakan bata samu ba kuma ko makaranta baya yi bai makaranta ba bai karatu ba sai dai allah ya bashi baiwa ya ba shi kuma fahimtar ko menene akwai wasu abubuwa na al'ajabi da yake tattare da tare da shi wanda bai ba kowane dan adam ba ni ko baba da za ku amince ni da na ɗauki duk wasu ɗawainiyan shi na je gidan na zama mai kula da shi kuma zan yi haka ne ba wai don arzikin da suke da shi ba zan yi ne domin samun lada haka ne yar baba to amma idan kin ce za kula da shi shi aikin da kike yi yaya za ki da shi zan yi aikinsa sannan kuma zan zo in ci gaba da aikin ƙasata insha Allah babu abin da zai gagara hakika idan kin yi haka za ki babban taimako kuma za ki samu lada wajen Allah Allah ya miki albarka Salamu alaikum. abba mai sunan maza ya ya ya aiki to barbar tunda har ka san yadda ake daga waya a kira zan siya ma sabuwar waya mai tsada shikenan dama ni nasiha nake miki nasiha nake Allah ya ganar da ki to haya hakuri haya hakuri insha Allah an dina ba za a sake ba kuma in Allah ya da zan lura da shi kamar tabkar yadda nake lura da kaina amin amin Allah ya sa da gaske kike to Allah ba da sa sai wanda amin Allah ya miki albarka abdul ai ya wuce ko ga ya hakuri ba za a sake ba yanzu ka je ciki ka je kai wanka wanka haka wanka in ka gama zan zo in baka ka tashi kaga wannan sunanta salima kuma tana aiki a jiha na nan garin aikin asibiti yar gidan baba mai gadi gadi kasan gadi gadi tana da sha'awa ta taimaka maka a rayuwarka kuma wallahi ba don kuɗi za ta yi ba don haka abdul alura a bata haɗin kai banda ƙirƙiƙi mai gwannan gashi nan kwana. Lafiya sani. To kenan Tunda yanzu ka tashi bacci mu je dani in haɗa maka breakfast sai ka ci. Na. Na gode. tabbatar suna da sasere cikin duk zuciya domin ko Allah shi ya sa ga halitta to ba na fi son ka ba abincin nan haƙƙinsa ba na son ka cika cikin ka da ruwa in iya magana mai daɗi <laughs> ba ka tunanin daɗin abincin nan shi ke sa kake irin wannan furucin kake cewa na iya magana mai daɗi to shi kenan na dai son ka ƙoshi ko amma ƙara wannan Abdul, in ba za ka damu ba, ina son in fara koya maka karatu da rubutu. Na so. To ka damu zan koya maka. Ina son ka ɗauki wannan rayuwa, wata rayuwa ce wanda ta zo maka makaddare daga Ubangiji. Kuma idan ka yi haƙuri, zai zame maka alkhairi ga rayuwarka. Yakamata ya kamata mu mu kwanta kaga dare ya yi ka je ka kwanta ka huta saboda ni ina da aikin safe gobe da Allah kai to a goge bakin mana na gode ki cin abinci? Na gane ka. Ashe Salima ita ce munafukar? Aja. Ah, ah. Me ke faruwa ne? Ai na ajiye mishi abu sai na rashin shi nake yaƙi ci. Yaƙi ci kuma? Hmm? Abdul. Wai me yake faruwa ne? Nayi nayi fa ya ci abinci yaƙi. Abdul. To me yake faruwa ba zai ci abincin ba? bai sai ya ga Salima. Ita Salima tana yana? Ta ba aiki to. In dai magana Salima ta ka kwantar da hankalinka. Yanzu muka kwantar da hankalinka. Hankalinka. Ka ci abincin nan yanzu muka yi wayar da ita a ɗaki. Take ce min ga tana hanyar ta dawo, Yanzu yanzu za ita ma tana cikin damuwa. Yanzu take ce min ta damu. Saboda haka ka daure kanta da ka samu ka ci abinci. Ta ci abinci a wajen kan taimawa yau. a ƙoshe za ta zo ka samu daga tsire haba abdul ai ka san ba ma yar wasa da ni gaban shi ya ji mana da kanshi kana bata yaron nan it is a goal Ha? Ben gidince ofis. abdul sai kafin nan ka ci abinci ka ji ka gani yadda kake bata ka da ruwa ci ci ci baba ka zo na kasa bismillah ne a ah, da Allah ai an zama ɗaya yanzu da Allah zauna da Allah zauna masha Allah eh. na gode wata baba abin da yasa na kira ka na kira ka ne domin nemo ta alfarma a gurinka Allah sa san iya kuma ni ba na so ya zama na cewar na tsananta ko kuma na takura shi yasa na ce bari in kira ka nemo wannan alfarma a gurinka idan ka lura da yanayin abdul da yarinyar sa. salima za ka ga akwai fahimta mai karfi a tare da su hasali ma yaron nan kai ka sani baya son cin abinci amma daga ranar da yarinyar nan ta shigo gidan nan yana cin abinci yana wasa yana dariya watan akwai natsuwa ta gaske a tare da shi wannan ta sa na ce bari in kira ka in ji ya zami mu haɗa su aure gaskiya ne wannan na ji daɗin wannan shawarar ka alhaji sai da akwai ne hanzari ba guduwa idan babu damuwa me zai sa ba za a bani lokaci in zauna da yarinyar nan in tambaye ta ka san 'ya'yan zamani gaskiya ne idan ta amince ni na bashi shi ɗari bisa ɗari gaskiya wallahi ba ni da haufi ba ni da ja gaskiya ne wannan ya kyau duk da na son koda ka ba da ita ba za ta ce a'a ba saboda irin tarbiyyar da take da shi amma a dai tambaya din kada ji a samu akasi kuma dama akwai tuntun nake so ma albishir akwai shagunan da bude ma a kaso sabon gani. an cika shi da kaya shadda da atamfofi da lezi na so dama sai ranar da aka ce fatiya sai in ja hannunka in ce baba mu je karka na unguwa sai in ji abin nan amma duk da hakan babu wani matsala waccan tambayar kuma a yi mata eh eh a ne da godiya ni ne da godiya ba laifi ba ne idan na aure abdul amma ya san yi da irin rayuwarsa ko da shi ke rayuwar abdul ai ta zama wata bangare daga cikin rayuwata na iya komai na rayuwar shi na san me yake bukata na san abin da baya bukata ina jin daɗin zama da shi idan haka ne ba ni da wani uzuri na gujewa auren wanda nake gidansa domin kyautata mashi. zuciya kaga kudirin da iyayenmu suka zo mana da shi na alkhairi ko? mama ta gaya kin yarda hatun na amince dama ina zaune a gidan nan ne karkashin bautanka da kula da kai ashe kulawar da nake yi da kai mai daurewa ne kuma ina son in sanar maka da cewar zan bar aikina da nake yi saboda in ja igiyan aure na da kai ya zama na mai daurewa har allah ya samu a gidan hmm, aljanna me ta hmm, hmm, kika bar aikin ki karka damu abdul aje aikina da ne yana ɗaya daga cikin matakar ƙaunarka don haka na ajiye aikina daga yau

ta mun fari fata ba duhu a cikinta har ma nake ji ni kwarai kuwa zan iya za da raina don na ce toranta

da aka yi auren nan na ce ya kamata ka kawo ki daga sannu kina ta ɗawainiya dai da mu yarinyar kirki. Kadda yake ce min wannan yarinya ita ce surkar taki. Warai kuwa ita ce. Yanzu dai kake tabbatar min da wannan yarinya wannan karuwar yarinya ita ce mata Abdul. Karuwa? To ni ai tun da nake da hajja ban taɓa sanin cewa hajja kwata-kwata amfanin ilimin ki ne ban gan shi ba yarinyar da ta yi ciki ya kai sau bakwai kada ki faɗa ma yarinyar nan ta zubar da ciki ya kai sau bakwai kan gaya miki in ma ba ki sani ba da haka in zaki ɗauki mataki ki san matakin da zaki ɗauka ni dai na gaya miki na ciki sau bakwai su ɗaya biyu uku hudu biyar shidda bakwai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un karuwa yarinyar nan ta zubar da ciki yarinyar nan ta zubar da ciki yarinyar nan ta zubar da ciki yarinyar nan ta Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ha? Ba ma kowa a gidan kenan. Hmm. Lallai. Tabbas. Zancen Saratu ya zama gaskiya. Salama alaikum. Kai! Ina Salima? Ba ta, ta fita. Ta fita? Ah, ah, ah, Lallai, buri ya yi kama da mutum. Zancen ƙawata Hajiya Saratu ya tabbata matar ka karuwa ce, kuma ba abin da take fita yi sai karuwanci. ina ta sai ta faɗa min wanda ya bata izinin fita a gidan nan yau daga ina ke wa ya baki izinin fita fita ba sai da izinin mijina kuma asibiti na tafi shari za ki dinga wa na abdul lina a gabana abdul yaron da shi ba mutum ba shi ba aljan ba shi ba matacce ba shi zai ba ta izinin fita kai kai kai ka ba ta izinin fita kai kai to na ji na ji amma duk zan sa muku ido zan zuba muku idanu a cikin gidan nan don na tabbatar da abin da yake tafiya a cikin gidan nan da kaina ya haƙure salima me yasa kake ba ni haƙuri me yasa kake ba ni haƙuri bayan an mun furucin da ya fi kowane furuci muni a gabanka ta kira ni fasika a gabanka ta kore ni daga gidanka a gabanka ta daga hannun tamare duk ka kasa buɗan baki kai mata magana me zai sa kake lallashi na yanzu kake cewa in yi haƙuri ba ba a laifina ba ne ya haƙuri don allah ka riƙe haƙurinka ni na tabbata wani abu mai muni yana shirin faruwa da ni a cikin gidan nan amma ina son ka sani ko in ce ina son ku sani ni salima na nuna karamci gare ku kullum na ganta ta ganta sai na ji zuciya kai mun fari dubu a cikin ka wannan fakewa take yi da rashin lafiyan abdu tana sheke ayanta da samarinta ko idan na fahimce ki kina so ki gaya min cewa salima fasika ce kwarai kuwa abinda nake nufi to wace hujja kike da ita da zan yadda da wannan ikirarin ji. ina nan na fara tara bujoji domin tun da yarinyar nan ta fara fita ba tare da tana faɗa wa abdul ba ba tare da sanin abdul ba muna nan tafiya to yanzu hajiya mukaddara ma yarinyar nan ta fasikanci yanzu fa mata aure ce kuma wannan igiyar ta aure ba za ta ba ta damar na sani ai ni na san bayan ta zaka bi ni fa ba ina goyon bayan ta bane ina kokarin dora ki akan hanya mafi tarbiya ta gaskiya dora ki a hanyar daidai mun gode mun yi godiya amma ka sani ni ba zan taba cire idanuwana a kanta ba domin ba zan taba yadda domin ba zan taba yadda dana one and only son ya zauna da fasika irin ta ba kuma wasa sun ce sa ido sana'ar banza ba dai gashi ba shan nake miki ko amma yanzu ba na son kice saboda idan kika ji ai gwanda kike ji ai dai kin gani dama ni buri na aike ganin ki tabbatar to kin gani yau da idan ki dai gashi kana jin ruwa ne to haka take wannan shine karo na uku da nake ganin ta haka kin san da ta ga ba lafiya ne da shi ba eh. ta dauke shi ba da wani natsuwa kawai sai ta bar shi a cikin mota ta kama hanya ta fita idan ta je ta gama kwartancin ta ta dawo sai ta zo ta dauko shi ta fito ah. yau dai kin gani a a mun asiri kar ki je in ta ka je kuma ai za su gane mun zo ke da aka yi a koyi ba sani ba ke dai kin gani kuma kya san matakin da zaki dauka danki ne kin isa da shi ka ce ya sake ta a yau dole ya sake ta ni dai na gaya miki kin gani karo na uku kenan na uku wannan shine karo na uku an yi daya an yi biyu an yi na uku na gani yau kuma kin taras ke ma kin gani ai a na taras to wannan shine abin da muke gaya miki yanzu sai ki zo ki wuce mu koma mu tafi ke kuma kya san matakin da zaki dauka mu je Salima? Ciki ne da ke? Ciki? A cikin gidan nan? Ba zai yi ba, ki isa ba. Wannan cikin tun wuri san yadda zaki da shi. Don ba ɗan gidan nan ba ne, ɗan shege ne. Shege? Ɗan shege ne ki san yadda zaki da shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi. ciki na ne Allah rufe min baki cikinka kana zaune a cikin gida ana maka tsakiyar da babu ruwa an ciki na Alhaji Garba ne Alhaji Garba na shiga uku Abdul Abdul ka ji abin da Hajiya ta faɗa menene makoma na da abin da yake ciki na Abdul <laughs> na wanne wayo Allah ga ciki saki kowa ka kama Allah haka ne ribar har yanzu babu wata hujja da zan dogara da ita wacce take nuna cewa wancan cikin ba na ɗanki ba ne abdul yare na hausa da shi nake ni na ji na gani na shaida na san komai yarinyar nan fasaka ce fasaka wa iyazu billahi amma ina so ki sani hajja abdul shine mijin wannan yarinyar ina so ki sani salima ba ta da wani mijin da ya abdul saboda ka abdul shine mijinta kuma wannan cikin na abdul ne wai me yake damin ki ne hajiya me yake damin ki dan da kika haifa ni ban faɗa maka dan ko ka yadda ko dan kar ka yadda ni na faɗa maka dan kai kana matsayin uba a gurin shi kuma ni abin da na ƙudura a raina wallahi sai to wannan ba zai nuna min cewa abdul dan da yake cikin salima ba ba nasa bane kuma ki sani ya yi girma kamar yadda na gaya miki ya aure kuma ya raya sunnan manzan Allah shi ya sa ne masa aure me ke damun wai me ke damun ajiya ne eh billahi allazi la ilaha illa wa in banda ina ganin Abdul dai ne yake ciki wallahi da na yanka miki rasit nawa na bari na aure ki salima ko me ake kiran ki da shi na lallabe ki na bi ki a hankali ke wannan shegen da yake cikin nan naki wallahi ba za ki aiko mana shi a gidan nan ba ba za ki taba zama da wannan shegen da yake cikin ki a cikin gidan nan ba dole ne munafuka algunguma mai ruwan aljanu mutunci da iya kini bibi yaron da bai da lafiya muna fama da shi ki ce ai ya kunsa miki wannan kunsashen na cikin ki ƙarya kike na faɗa miki wannan ɗaya nawa wani ko ke kika haifan min shi ne dole ne ki kwashi kayan ki ki bar gidan nan mu ba za mu zauna da fasika karuwa a kuna a shawo a cikin gidan nan ba tafiya zaki tunda na lallame ki na bi ki a hankali na lallame ki na bi ki a hankali kin ki ji ko to wallahi zan sa mutai wajen goma su zo su fita take ta karfi a cikin gidan ai ba gidan ubanki ba ne ko na ubanki ne ba tare maka hada kuɗi maka gina gidan nan ba kuma dan nan lokacin da na dau cikin shi ba ta duniyan nan ban man shi ba dai lafiya gare shi ba bare ki ce shi ya ya ya ya ya kwansa miki wannan jaraban da yake ciki